wato ashirin da takwas kenan ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan jira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya suratul tariq sura ce makkiya ma'ana an saukar da ita kafin hijira ba ce hiya sab'a ashara aya tana kunsar ayoyi sha bakwai wa mawdu'uha ar-ra'is bayan wa hifzihi li kulli babban abin da take karantarwa bayyana yadda ubangiji da ala ke gudanar da lamurra yake kiyaye komai wa annahu yatadarraju hatta tatakamala ri'ayatuhu ri'ayatuhu ta'ala bi ri'ayati al-asbab ubangiji na tsare kowane abu a mataki mataki ta hanyar kiyaye sababba na faruwar kowane abu ma'ana kowane irin abu na karkashin kiyayewar ubangiji subhanahu wa ana muna rufon ubangiji ya fahimtar da mu ta ya ba mu ikon aikin bi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الصالق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ وبنجد تعالى والسماء والطارق والسماء إلى رنسوا السماء والطارق سنمكما kuma رنسوا rantsuwa da kamar yadda fassarar su za ta zo nan gaba asalin lafazin tariq yana nufin dukkan wani abin da da daddare yake zuwa kamar yadda malik ya asluhu da atin laylan dukkan abin da yake zuwa cikin dare wa min an-nujum da haka ake kiran taurari da suna as-sariq li dhulu'iha laylan domin taurari sukan fito ne cikin dare Allah ce ina rantsuwa da sama lafazin as a nan duk da sama ɗaya yake nunawa amma jinsi ne ya shafi sammai guda bakwai kowace ɗaya a karan kanta Allah na rantsuwa da ita sannan Allah na rantsuwa da su a jumlatansu kamar yadda kuma as-sariq na nufin kowane tauraro ko kuma wanda ya fi wanda ya tsara sauran haske wa ma adraka masariq me ya sanar da kai abin da ake kira as an gane ko ubangiji ce annajmu saqi in ma baka san shi ba to at-tariq din shine annadamu tauraro at-saqi wanda ya kai matuka wajen haske shine tauraron da ya tsara sauran haske da daddare wannan shine ake kira da suna at-tariq wato kenan Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da ababai guda biyu ya yi rantsuwa da sama ya yi rantsuwa da tauraron da ya tsara kowanne haske to Allah na da dama zai rantsa da duk abin da ya ga dama cikin halittarsa kuma duk abin da Allah ya rantsa da shi to wannan abin yana da wani daukakuwar daraja akan sauran waɗansu halittu ta wata fuska cikin fuskoki in kullu nafsin lamma alaiha habis in kullu nafsin babu wata rai babu wata halitta cikin halittu lamma alaiha habis fa sai akwai mai kiyayewa a tattare da ita idan mun tafi kira'ar lamma amma akwai kira'ar lama bi tasbihi ma ma da yake ta hanyar yawa ma din wasali ba tare da shidda ba fa hiya mazida sa'ilan nan sai zanto ma din kamar an ƙara ta da cikin lafazi wa in mukhaffafatun min as-sakila in kullu lafzin din nan sai zanto asalinta innahu sai aka cire shaddar ta واسمها aka shafe ismu inna din ai annahu ma'ana lalle yadda lamari yake wallahu lamun din da ke cikin madin a lokacin sai ta wato abin da malai yake so ce idan mun karanta kira'ar in kullu nafsin lama alaiha ma nasa innahu kullu nafsin alaiha haq innahu lalle yadda sha'ani yake yadda lamar yake kullu nafsin kowace rai alaiha hafiz akwai mai tsoro a kanta akwai mai kiyayewa ta tare da ita sai zan to ma nan ƙara ta aka cikin zance dan ƙarfafa ma'ana dan ƙarfafa ma'anar kiyayewa din lallai kowace rai akwai mai kiyayewa ta tare da ita la kuma lamul farika kenan lamun din da za ta rarrabe tsakanin abin da yake kafinta da abin da ya biyo bayan ta amma idan mun da kira in kullu nafsin lamma alaiha hafiz to sai to in din nan wato in ce nafiya wanda take kore zance in kullu nafsin sai to ma kullu nafsin lamma sai zanto ma'anarta illa ma kullu nafsin illa alaiha hafi babu wata rai face akwai mai kiyayewa ta tare da ita ina da duk ma'anar kowace ce da yi. ko wata rai akwai mai kiyayewa ta tare da ita ma'ana Allah ta'ala yake kula da ko wata rai inna Allah kana alaikum raqiba Allah mai tsaro ne akan ku mutane yana lura da abin da kowa ke yi da abin da kowa ke aikatawa yana jin abin da kowa kuma ke faɗa sai Allah فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب Ubangiji ce faliyan dan adam ya zura ido bane gani min makulik daga me aka halitte shi menene mafararsa har da zai girman kai ko dan ya gaina da kuɗi ko sarauta ko wani matsayi na duniya Kulli an halitta shi ne min ma'in dafik daga wani ruwa mai tunkuɗar juna wajen fitowarsa ai bin difakin wato ruwan da yake ma'abucin ɓuɓɓugowa ya yakun min ma'aini bai ce ba min ma'aini daga ruwa iri biyu fa innahu min ma'in rajul wa ma'in mar'a ai da adam ana halitta su daga tubban mali namiji da kuma kwayoyin halitta na mali mace li'an alwalad makhluqun minhuma don ta ana halitta su daga wannan sasanni biyu limtizaji ma yayin da suka takuta da juna fil rahimi a cikin mahaifa fasara kalma'il wahid har da ya kanke su zanto kamar ruwa daya wattihadihi ma hina tudi bi khalqihi kuma su dunkule lokacin da za a fara halitta sa ya zanto kamar abu daya ma'ana ubangiji ta'ala ya yi izina da cewa dunkule wata su zama abu daya shi yasa yace a an halitta shi min ma'in daga wani ruwa dafit bai tunkuta juna wato wajen fitowarsa sukan ce dafit a nan ismul fa'il ne amma ma'anar ma'anarsa ismul maf'ul amin ma'in madfuk daga wani ruwan da tunkudo shi akai domin sha'awa ce take tunkudo shi fito ba haka yake fitowa da kansa ba shi kadai a same ka a daskare wuri guda har sai lokacin da sha'awa ta motsa sha'awa mai karfi to ita ce kamar take motsa waɗansu injinan da za su turo shi kaga su huwa allazi yanfuqu bi nafsihi wa nama huwa madfuk wato kenan da dafikun bi ma'ana madfuk wato ismul fa'il ne bi ma'ana maf'ul kamar faɗin ta Allah kamar faɗin Allah ta'ala abin nan ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura suka ce masturan bi ma'ana satir wato ismul maf'ul ne amma bi ma'ana ismul fa'il Allah ya kan kawo ismul fa'il bi ma'ana ismul maf'ul ko ismul maf'ul bi ma'ana ismul fa'il kamar yadda dai masu karatu mun kula da shi sun san wannan yakhruju min bayni sulbi wa tarar wannan ruwa yakhruju yana kubbowa ko yana fitowa min bayni sulbi daga tsakanin gadon baya wata tara'ib da kuma ƙirji. mala yake an sulbi aidin rajuli dangane da sa namiji daga tsakanin gadon bayan namiji wa huwa izamu zahar wato kashin gadon sa wa tara'id da kuma kirji aidil mar'ati game da mace ai izamu sadari wato ainihin kashin kirji shine at-tara'id guda in suna da yawa ɗaya kuma tariba ke in suna da yawa at-tara'id a sulbi kuma shine gadon bayan mutum ya min bainas sulbi wa tara'id to a nan malamai suna tattaunawa game da ma'anonin wannan aya Wani ma'ana da muka faɗa yanzu wata malam ya bayyana a nan ɗaya ce daga cikin ma'anonin daga nan gudun sai ma'ana ta biyu da suka ce min bayyana sulbi wa tara'ib ruwan yana fitowa daga tsakanin gadon bayan daga tsakanin gadon baya da kirji tawa'u game da namiji ko game da mace kaga wannan magana ta kawo banda ta farko dan magana farko tana nan tsugon mani ta namiji daga gadon bayan sai sannan kuma dugon malayin ya mace kuma da daina daga kirjinta wanda ke fi shahara yawanci shi ake fassarawa amma magana ta biyu tana magana akan cewa dukansu da na ɗa namijin da na ƴa macen daga tsakankanin kirji da kome gadon baya shi ne suka ce akwai jijiya wadda take raban jini kuma zuciya dai a ita ce inji ko ita ce abin da ke raba jini a cikin ɗan adam da wa dukiyoyi su kuma su sarrafa to akwai jijiyar da take daukan jini kai tsaye daga jikin zuciya har zuwa ga marenan da namiji wato har zuwa ciki kuma ya sauka ƙasa har zuwa ga marena to shi maniyi ana halittarsa ne ai daga wani sashi na jinin jikin dan adam ake tacewa a samar da mani to mani da namiji yana cikin marenansa bayan jijiyar wannan ta tsotso jini daga jikin zuciya ta kai marena daga nan gudun ne ubangiji zai halitta mani? kuma yana zaune a wajen sha'awa ta motsa shi ya fita ta gaban ɗa namiji har ya shiga cikin mahaifa lokacin saduwa tsakanin miji da mata to ita ma matar dai maniyin da ke jikinta shi ma dai daga wannan jijiyar ce wadda take daga zuciya kai tsaye to tun daga zuciya take kaga dai ta yi ƙasa daga zuciya a ce tana tsakanin kirji da mai daga dan baya haka yake game da namiji haka yake game da game da yamaci ba bambanci tsakankanin su amma ba wai ana nufin cewa ki asalin maniyin da namiji yana ganin baya asalin maniyin yamaci yana kirjinta ba wannan idan mutum ya bincika ko da a likitoci na zamani ba su yarda da wannan bayanin ba fassarar qur'ani ko ba lalle bane ya zanto wannan ma'ana cikin nawa dai ce da cikin ma'anoni da malamai suka faɗa sai kuma wannan tabiya wannan tabiya ita ce za ta samu sauki dan so a bangaren likitoci za ka yi daga rubuce-rubuce inda muna da kwararren likita da zai bayani da mu huta danganta ko male ta namiji da marina da danganta shi da bayansa da kuma danganta shi da kwakwalwa to amma abin da su malamai na addini suke yin magana sukan ce um, danganta shi da kwakwalwa ba wai dan asalin male daga kwakwalwa yake ba danganta shi da marina ko ta babu nan ne wurin halittarsa danganta shi da gadon baya da kirji wannan ku saboda watan jijiya da ke tsakanin gadon baya da kirji wanda take sauko jini har ta kai tun daga cikin jinin ne ake halittar bane to amma danganta abin da kwakwalwa ce ne lokacin saduwa babu yadda za a yi mutum ya iya jin sha'awar kyamata sai kwakwalwarsa ta hankalinsa ya taru wuri guda baya tunanin komai sai wannan abu ina ba za mu fahimta sannan da sha'awar ta za ta motsa motsa wata sha'awar za ta fito da mani don gurgudan karfin sha'awa gurgudan mai fitar mani a wannan lokacin inda wani abu zai sauki hankalin mutum a buga wani abu da karfi bugawa da ta wuce ta al'ada to karshen sai hankalin zai tafi zuwa inda wannan karin yake to a wannan lokacin in ma gaban ka ya tashi kuma na iya kwantawa saboda mai hankalin ya tafi wani wuri to shi ne dangantakar abin da kwakwalwa amma ba wai dan yadda daga san yake ba ina ba za mu fahimta haka dai suke ta rubuce rubuce a kai shi nan sai mu da za karanta ne abinda da mu gani su kuma likitoci su kuma sun zurfafawa tun da bayyansu ne ko ba haka amma ya fi ma abin da za mu gane a wannan aya mafarar dan adam dan adam zai ga mafararsa da sarki da gwamna da bawan sarki da dan sarki da manomi da wanda ba manomi ba dan birni da dan kawai kowa dai ga mafararsa kowane ne in dai dan adam ne wannan dai suke mafarar bal yanzur li insanu mimma kulli khuliqa mimma in dafi in har ya zanto mafarar mu dai ne da kai dan mai zan ma girman kai ko kai kai mun girman kai za ka yi girman kai ne in sinadarin halitta ka zinari da azurfa ne ni kuma sinadarin halitta ta toka da kasa ko yunku ko tafo amma sai zan to ne ni da kai to me ne girman kai babu wani dalilin da zaka yi mai girman kai ba wani dalilin da zaka maka girman kai duk mai girman kai su duba mafararsa sai ga cewa bai kamata ya girman kai ba ko da kamin ba in ya yakhruju min bainas sulbi wat tarah ala على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنه على رزقه لقادر إنه للذي الله تعالى على رزقه بس قداو لأن أدم أي بعض الإنسان بعد موته farfado da dan adam bayan mutuwar sa da qadirun ubangiji mai iko ne Ba fa idza atabara aslahu idan dan adam ya lura da asalinsa sa alima anna al-qadira ala zalika qadirun ala ba'd zai gane lalle mai iko kan samar da shi a karan fari to ko yana da iko akan dawo da shi a karo na biyu yau masubul sara'ir a ranar da za a bincika asiran mutane tubula ai tuktabar wa tuktaka ranar da za a bincike ranar da za a fito fili da asara'ir ababen da ke koye na sirri ayo ba irin kulo ababen da ke koye a cikin zukata bil aqaidi da aqidu wan niyyati da niyoyi wa qala afa ibn abi rabah afa ibn abi rabah yace as-sara'ir ake nufi da as da za a bincika sune farallan ayyuka as-sala was-sawm wal-wudu wal-ghusl min da azmi da alwala da wankan janaba fa innaha sara'irun bayna Allah wa bayna al-abd sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa walau sha'a al-abdu wa In da bawa ya ga dama sai ce na yi azumi alhalin ko bai ba wa sallaitu wa lam yusalli da sai ce na yi sallah alhalin bai ba wa tasaltu min aljanabati wa lam yaktasil da sai ce na yi wankan janaba na tsarkaka alhalin ko bai tsarkaka ba fa yuktabaru ranar tashin kiyama sai a jarrabe ki hatta yazha man addaha wa man lam yu'addiha sai a jarrabu bayi har a tabbatar ya bayyana a fili wane ne ya sauke waɗannan wajibai da farallai wani ne bai sauke su ba wa yazharu zalika fil wujuhi zainan aw shaynan kuma hakan zai bayyana a fuskokin mutane ta hanyar kwalliya ko muni duk wanda yake nagari wato za a gane daga cikin fuskarsa ta arifu fi wujuhihim nazratan na'im dukkan wanda yake kuma ba nagari ba shi ma kuma za a gane daga cikin fuskarsa dan za a ga tashin kiyama fuskoki sun sha bamban tsakanin waɗanda suka rabota da waɗanda suka tafi yau mace biyar su wujuhun wata suwar da wujo fa amma allazi na suwar da wujuhu a kafar sun ba da imanikum fa zuƙul azabar ma kuntum takfurun wujuhun yau mai zin nazira ila rabbi ha nazira wa wujuhun yau mai zin basira ta zunnu an yi fa'ala biha fakara za a gane wannan bambanci wannan yadda ya a asra'ir kenan amma da hakikanin asrar shi da abin da ke cikin zukata wanda ba wanda yake iya gane su sai Allah fasara shi da aqida da fasara shi da niyoyi shi da abin da ya fitowa fili don za a ga aikin kowa a fili kuma ga shi ya cika sharuɗa da sifofi na aiki na gari amma ya rage niyyarsa ko mai kyau ce ko ko ba mai kyau ce ba wannan babu wanda ya sani sai Allah ranar tashin kiyama ubangiji ta Allah zai bayyana wannan sannan kuma za a ga ayyuka na fili da kowane mutum yake yi amma dukkan wanda ya sha wata kwana ko ya samu sakewa ko ya samu wuri ya koya me yake yi kuma wanda ba a gaban mutane ba wannan ko babu wanda ya sani ke Allah a ranar tafi kiyama duk za a yi wa mutane fallasa dangane da irin wannan ne yau mutu da sara'ir ranar da za a tona asiran mutane wato a bincika asirin mutane ma da min kowace wala nasir shi dan adam baya da wani karfi a wannan rana yamtani ubi min azab banda tana iya tsare kansa daga azaba a wannan yini wala nafir sannan baya da wani mataimaki ya uku albu da zai kare shi daga azaban ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ka ganin gurin nuna koda karfin Allah kenan akan da Allah madaukakin sarki na kula da kowace rai inna Allah kana alaikum raqiba shine in kullu nafsin lama alaiha hafiz ko lamma alaiha hafiz sannan kuma ya sa mala'iku su rinka kiyaye mutane yahfazunahu min amrillah wa inna alaikum alhafizin wa yusra alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakum almaut tawaffatu rusuluna hum la yafarrisu bayan ko wallahu khairun hafiza shi yana kula kuma ya sa wani yakutu kula kawo kowace rai ana kiwata ta ana nurar abin da take sannan ko babu wani wanda zai iya tsare mutum daga azabar Allah in dai mutum ya abin da zai jawo wa kansa cikin Allah a wannan dana to sai Allah shi والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ina yin rantsuwa da sama zafin rada'i ma'abociyar ruwa wadda take fitar da ruwa arrada ayin masar li audihi kullahin ma'abociyar ruwa wanda yake maimaituwa ko shekara ko lokaci bayan lokaci wal ardi sannan kuma ina rantsuwa da ƙasa zati sada ma'abuciyar tsatsagewa wadda take tsagewa domin tsirrai su fito daga cikinta wato daga cikin dangin abinci da kuma kayan marmari da abin da dabbobi suke innahu laqawlun fasl lalle shi alqur'ani laqawlun fasl zance ne a rarrabe a bayyace a bayyane wa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin an rarrabe shi ya yafsilu bainal haqqi wal batil yana rarrabewa tsakanin karya da gaskiya alqur'ani bai girma wa ma huwa bil hazl alqur'ani ba wasa bane ba wargi bane ba ai ma huwa bil la'ibi wal batil ba fata bane ba kuma wasa bane domin lafazin al hazl yana zuwa da ma'anar wasa abinda ba gaske ba sai yana zuwa da ma'anar al batil abinda yake fata ba gaskiya ba to alqur'ani ba wasa bane ba gaske ne sannan kuma ba bata bane ba shari'a ne shine innahu fasl wa ma huwa bil fasl innahum yakiduna kaida innahum lalle su kafirai yakiduna kaida suna kulla kaidi matukar kaidi makaid lin nabi sallallahu alaihi wasallam suna annabi jira da musu tabbata gare shi makirci dan su su cutar da shi wa akidu kaida ubangiji ce ni kuma ina yin kaidi matukar kaidi ai astadriduhum min haythu la ya'lamun ina musu talala mai kamar sake ta inda ba sa sani ba sa tsammani fa lil kafirin yi wa kafirai jinkiri ya kai wannan annabi hilhum da ke yi musu jinkiri ruwaidan zuwa wani ɗan kankanin lokaci wato kenan mahil da amhil duk ma'anar su ɗaya kawai an da kalmomin ne ba dan ma'ana ta ta bambam ba amma musayan lafazi sai ba baka wata sabon daɗi a baka famahil an amhilhum ruwaida inda za a ce famahil alkafirina mahilhum ruwaida bi yi. in kuma ta aka yi an amhil an amhilhum ruwaida bi yi. amma famahil an amhilhum ruwaida duk dai ma'anar su daya wato yi wa ɗan adam jinkiri kyale su zura musu ido ka gani ba za su kai labari da irin bakin da suke kulla maka to ba za su yi cin nasara وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين taruwa suke suna kulla cewa mai za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam su kama shi ne su daure shi ko kuma a'a su kashe shi ko kuma a'a su masa su kore shi daga gari suna tattauna a tsakankanin karshe suka yi ittifaki akan cewa ya kamata a kashe shi amma in za a kashe shi kowace kabila ta laraba ta ba da wakilci na wani saurayi maji karfi ya ɗauko takobi ya zo idan ya zo wannan sojojin karo-karo da kowace kabila ta ba da guda ɗaya su zo su ɗaga takubban su su buga a jikinsa lokaci guda wato ya kasance sun kashe shi sai ya zanto cewa banu hatim ba za su iya yin fito na fito da dukkan larabawa ba sai ya zanto jininsa ya salwanta a tsakankanin kabilun larabawa gaba ɗaya idan ba za su iya faɗa dukkan larabawa ba amma in wani gida ne guda ɗaya ya zo ya ɗauki da ɗintar nauyin kashe shi to za su iya yakar haka in wata kabila ce guda ɗaya to kurai ta na iya fuskanta su amma idan aka raba jininsa kankanin kabilu gaba ɗaya da gidaje gaba ɗaya to su gida ɗaya ba za su iya fuskanta dukkan gidaje ba kaga wannan ai ne wanda ya kai mutuka wajen ne makirci da ya kai mutuka wajen makirci manzo Allah sallallahu alaihi Allah sanar da shi ta sutura waye ya zare jikin sa cikin dare ya fice bayan garin Makka to kwana uku shi da Sayyidina Abubakar a cikin kogon dutse kafin su samu kuma su fita su yi tafiyar su har su isa Madina suka yi da sati daya akan hanya akan rakumi inda Allah ya rama sai ya dauke shi ko sai iska irin ta Annabi Sulaiman ya jin mutu da zuma ya hauye to amma ya ce da shi inna sanulkiya laika qawlan kila aikin akwai kamar wahala da haka dole sai ya dure dan mai koyarwa yake bayarwa in eh, shi za a faɗa masa zarduma ya hau to da ni da kai da mu da ke a nan wurin kuma kowa sai ya hau zuma daga nan wurin wanda zai tafi a mota zai tafi wanda zai hau kabu kabu zai tafi wanda zai tafi a kan zai tafi to idan ya tafi a kan zai dame shi idan ya tuno cewa manzon Allah ya tafi a kasa ya tafi a kan rakumi dan jagoran su ma kafiri ne ba ma musulmi ba sannan cikin sahara babu wata hanya sannan tafiya tun sama da kilomita ɗari hudu to kaga duk wannan sai lallace ka suka cewa kai ba komai kai ba yanzu kenan dangane da da'awa dan da shi mai koyarwa ne sai Allah ya kaddara masa ya jibunci wannan nauyin da ya fara sunan koyarwa to duk wancan bakin da suke cewa ubangiji ta Allah ya tsamar da shi ya kare tun da dama ya ce fa mashal kafirin amhilhu ruwaida karshe ba su ci nasara to wannan a takaice dai ma'anonin waɗannan ayyukan sai aya ta gaba suratul ala. suratul a'la ita ce sura ta 87 ita ma sura ce wacce take makkiya wa ayatuha tis'a ashara aya tis'a ashara ta aya tana kunshe da ayoyi goma sha tara mawdu'uha ar-ra'is bayan anna Allah yanfaridu bi sifatai al-ihya'i wal imata daya daga cikin manyan ababen da sura take koyarwa nuna cewa Allah ya kadaita da siffofin rayuwa da kuma kashewa shine al shine kuma al وهي من كنوز الكتب kutub al qadima tana cikin تفيد da tafai da suka shuɗe a baya نسورور ra'asul musabbihat ita ce shugaba na sororin da ake kira al musabbihat wato waɗanda aka bude su tasbih kamar sabbaha da kuma kaga fi'ili dama iri uku ne ko Mubariki, ko kuma amri ko kuma fi'ili madi ko wanne kuma an bude wata sura da shi dan tabbatar da tasbih sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lil malik al quddus al aziz al hakim sannan kuma a'la kaga tabbi ne ma zai ta mudari nan kuma amr to me yasa suka ce ita ce shugaba cikin al saboda ita kai tsaye khitab ne zuwa ga manzo Allah can kuma labari ne ake bayarwa dangane da halittu to manzo na kuma shine shugaban halitta ake masa umarni sabbi isma rabbika ala da haka sai san zuri ce shugabar al-musabbihat surorin da aka bude su da tasbih mai Allah madaukake shi bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى فنقلعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ubangiji ce da manzo sallallahu alaihi wasallam sabbih isma rabbikal a'la sabbih kai tasbihi ga isma rabbik sunan ubangijinka al-a'la mafi daukaka ma'ana ka tsarkake sunan ubangiji ka ranka cewa subhana rabbiyal a'la ba da yake kana nawawi wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi da Allah mutum tabbata gare shi ya kasance yuhibbuha li kasrati majtamalat alaihi min al-ulum yana son wannan sura saboda abin da ta kunsa na ilmomi wal khairat da alkhairai wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'uha fi awwal ash-shaf'i wa yaqra'u al-kafirun fi ath-thaniya wa yaqra'u fi al-witr bi qul huwa Allahu ahad wal mu'awwidhatayn yakan karanta sabbih ma rabbika al-a'la a raka'a farko ta shafa'i da witr sannan raka'a ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ana nufin bayan fatiha sannan idan ya zo kuma a wutri sai ya karanta kul huwallahu ahad da al-mu'awwidhatayn wato kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas wato wannan na nuna fallasa sai da manzo Allah yake bance ta wajen karatun shafa'i da wutri idan yayi niyyar yayi wutri da raka a uku kenan an bayyana ko ubangiji ya ce sabbi hisma rabbikal a'la ma'ana ka tsarkake sunan ubangijinka al'ala mafi daukaka ai nazzih baka amma amma la yaliqu tsarkake ubangiji daga dukkan abin da bai dace da shi ba wannan al'ala sifatul li rabbik wato siffa ce ta kalmar rabbik wa qul ka ranka cewa subhana rabbil a'la wato subhana rabbil a'la wa hada qawlu jama'atin min as-sahabati wa tabi'in ba da wannan magana ce ta waɗansu cikin sahabbai da tabi'in ولا تذكره سبحانه إلا بالأسماء التي لا توهم نقصا abin nufi karka ambaci ubangiji sai da sunayen da ba sa nuna tawaya bi wajen min lamuju ta kowace irin fuska wa an ta'lam annahu subhanahu ma kallafna li naf'in yaudu ilayhi bal li mahd malikiyya wato ubangiji bai kallafa mana nauyin bin dokokinsa ba saboda wani amfanin da shi Allah zai koma gare shi a ya kallafa mana nauyin bin dokokin Salimu lima habil malikiyya dai shi mamallakin mu ne wa anna asma'ahu laysat muhdathatan sannan sunayen Allah ba falarru bane ba bal hiya qadima sunaye ne sun fil azal tun da waɗanda ba su da mafara kamar yadda zatin sa baya da farko to haka sifofin sa da sunayen sa wa kadhalika sifatuhu qadima haka sifofin Allah sifofi ne qadimai lam yazal ta'ala musamman bi asma'ihi ubangiji bai kushe ba yana abin sa wa suna da sunayensa muttasifan bi sifatihi yana mai siffantuwa da sifofinsa al'ula madaukakan sifofi wala tazkurhu illa ala wajhi ta'zim karka ambace shi sai ta fuskar girmamawa wannan haka ne sunayen Allah sunaye ne kadima abin nufi ba su da farko idan an ce kadima sannan kuma sunayen Allah a sifofin su sufofu ne kadima abin da ba su da farko to sai dai a nan gurin azu suna sukan ƙara bayani wajen ƙida mustafa domin cikin sifofin Allah akwai sifofi na zati akwai sifofi na aiki sifofi na zati kamar yadda ya siffanta kansa da hannaye wannan sifa ce ta mai sifa ce ta zati haka siffantuwarsa da ji haka siffantuwarsa da gani ina ba da an fahimta wannan duk sifofi ne na me na zati to amma akwai sifa to amma akwai sifa ta aiki kamar zance aiki ne to dukkan sifa wadda take ta aiki kamar kasancewarsa mai zance kasancewarsa mai irada wannan sifa din kadima ce sannan kuma ta tajaddadu li'annaha tata'allaqu bi mashi'ati Allah ya yi zance a da kuma ya siffanta zance tun a da ba tare da farko ba sannan kuma zai iya yin zance a yau ko a gobe ko a jibi Don su waɗansu daga cikin masu magana akan ilimin kalam musamman a da'ira sukan ɗauka zancen Allah wato ya yi shi tun a da yana da alaƙa da zatinsa baya yin sabon zance nan gaba ina ba da fahimta a nan gurin sai su ɗauki zancen sa ma'anar sa ɗaya da taura da linjila da zagora da sofi ibrahim da alqur'ani da abu ɗaya ne wanda wannan kuskure ne ko shaka babu ko a cikin alqur'ani kul huwallahu wa ce tabbata da ba tabbata da ba ita ce kul ya ayyuhal kafiruna ba suratul baqara ba ita ce al imran ba ballan sana mu ce at-taura ita ce linjila zabura ita ce qur'ani qur'ani kuma shine zabura ba zai yi ba ina ba mu fahimta abin da zan ga kokarin tabbatar da wannan sai ce domin shi zance din ma'ana ne da yake rataye da sifatun qa'imatun bin nafs sifatun qadimatun qa'imatun bin nafs wato sifa ce qadimiya sannan tana tattare tana tamfara da zatar sa abin nufi zancen a tattare yake da shi baya sabuntuwa to wannan idan ko suka ce haka to kaga kenan dole sai da waɗancan zancen ma'ana ɗaya ne da alqur'ani da al-tawrat da al da domin idan suka faɗi cewa qadimatun qa'imatun bin nafs wanda bai yarda da wannan ba zai ce eh sifa ce qadima lakinnaha tata'allaqu bil mati'a abinda suke nufi da ta'allaqu bil mati'a yatakallamu kaifa ta wa mata ta zai iya zance yadda ya so kuma a duk lokacin da ya so ina ba dan fahimta to kenan zai zanto cewa zancen tuffantuwa da zancen yana nan tun fil azal ɗaiɗaikun zancen wani ya riga wani zuwa zabura ta riga takallau bil zabur qabla tawra وتكلم بالتوراة قبل الإنجيل وتكلم بالإنجيل قبل القرآن إذا بدأه في sannan duk lokacin da ya so yin halitta ko zai iya zance inda ma amruhu an kaga yayi zance da sai iya yi kuma zai iya yi nan gaba kuma zai yi ranar tashin kiyama a ce sifa ce kadima eh lakin haka ta'allaku bil masiha bi ma'ana annahu yatakallamu kayfa ja'a wa mata saboda haka kadima kadima da bana ya amfani da ita a nan wurin ko shakka ba za ta iya ihamin wancan akida ta asha'ira cewa sifa ce kadima dukkan sifofin su zama to kadima wanda ita ko ba haka bane ba akwai sifofin da suke ta'allaku bilma mashi'a ina ba da fahimta kamar yanzu kaga sifatun nuzul cewa ubangiji ala na sauka saukar da ta dace da shi ba ke sulatul asir min al-layl kaga ita ma ta ta'allaku bi maza bil mashi'a ina ba da fahimta kuma sifa ce wanda take mai tattattattat tana sabuntuwa a duk lokacin da ya so faruwa ta gwargwadon yadda shi suka ba mu labari Allah samu ta tsalo yana gida wani lokacin sa da dan abin da musamman tafi da asma'i wasu fa ana kulli halin da sabbin kuma rabbika al'ala hadisi ya tabbata lokacin da wannan aya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sahabbai kusan ya ta a cikin sujada sai zan to a cikin sujada ana cewa mai subhana rabbiyal a'la wanda yake cikin sujada yana faɗa haka lokacin da aka saukar da fasabbih bismi rabbikal azim sai manzo Allah ya ce da sahabbai ku sanya ta a cikin ruku'i sai zan to a cikin ruku'i mutum na cewa mai ruku'i mutum na cewa mai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim nan mun subhana rabbiyal a'la an gane ku saboda haka dai sabbi isma rabbika al'ala allazi khalaqa shi ubangijin ka din shine allazi khalaqa wanda ya samar da halitta ya samar da hu dukkan halittunsa fa sawwa ya kuma daidaita halitta fa ja'alahu mutanasibal ajza ya sanya kowane halitta sasannin suka dace da juna gaira mutafawit waɗanda ba su saba wa juna ba an gane ko wa ihiya wannan kuma dai na cikin wato layar wadin kenan tashi wanda zai kaddara ubangiji ta ala da ya kaddara duk abin da ya so fahada sannan ya ciriyar da duk abin da ya so ila ma kaddara zuwa ga abin da ya kaddara min khairin na alkhairi wa sharrin ko kishirsa wa ajnatul ashiya wa anwa'uha wa ashkhasuha wa maqadiruha wa sifatuha wa ghayr dhalika min ahwalihi sannan ubangiji ta ala shi ne ya kaddara a jinasu ashiya jinsi jinsi na al'amura wa anwa'u har nau'ikan jinsi daban nau'i daban idan ka ɗauki wato ainihin tumaki kaga jinsi ne amma a cikinsu kuma nau'i daban-daban ne tunkiyar wani garin ta shawo man da tunkiyar wani garin idan ka ɗauki dawaki jinsi ne amma ƙarƙashinsu kuma akwai mai nau'ika daban-daban idan ka ɗauki ɗan adam gaba ɗayansa jinsi ne jinsin mutum amma kuma nau'i daban-daban ne akwai farare akwai bakaki akwai laraba akwai kaza kaza shi na al'ajinas wal alwa wa itqasuha da yanayin jikin kowane halitta wa maqadiruha girma kankanta ko tsakatsakiya wa kofi sufofi kofi na kowace halitta wa fa'ala da yanayin aikin kowace halitta ubangiji dai ya kaddara wannan kuma ya shirye da kowace halitta zuwa ga abin da ya kaddara mata wa bayan zalika min ahwaliha da wannan wannan daga cikin halayen kowace halitta fa ja'al batta liyadi ubangiji cikin hikimar sa ya mayar da hannu ya zanto shi da abin da dan adam ke kai farmaki da shi wal mashi lirrijli ya mayar da kafa ya zanto da ita ake tafiya an gane ko wa menene kuma san gudun da wayan tafi wa sam lil udhun sannan kuma ya sanya kunne ya zanto da shi ake saurare wal basar lil ayn gani ya zanto haƙi ne na ido wa nahu zalika da makamantan haka kulluhu ihya'un wannan duk yana daga cikin rayuwa ne na ubangiji ya rayar da su bisa ga wannan tsari ma'ana ne wanda zai kaddara wanda ya kaddara komai ba da kuma ya shirye da kowace halitta abinda ake nufi da shiryarwa ita shiryarwa iri biyu su, akwai shiryarwa zuwa ga yadda halittar za ta rayu akwai shiryarwa kuma ta fuskar addini wato shiryarwar duniya da kuma shiryarwa ta fuskar addini wato kowace halitta ubangiji ta Allah ya shirye da ita yadda za ta rayu kai dan adam ya sa maka dabarar yadda za ka yi noma yadda za ka yi saka yadda za ka gina gida yadda za ka yi kaza yadda za ka yi kaza ka amfana da duniyar to haka sun suma, ubangiji da ala ya sanya masa dabarar yadda zai tashi daga shekarsa da safe ya je ya nemo abinci kuma ya dawo shekarsa da fata haka ubangiji ta ala ya shirya da kiyashi da tururuwa yadda za su fito daga ramin su fita neman abinci kuma su dawo ba sun yi batan ba tare sun yi batan kai ba har zuwa cikin ramin sannan kuma ya ba su dabara da basirar za su iya ajiye abu har zuwa lokacin amfaninsa ko da ba na yanzu ba zuwa nan da wata kaza zuwa nan da lokaci kaza kaga nan shirye zuwa ne zuwa game rayuwa ta duniya kowace halitta ubangiji ta'ala ya shirye da ita kuma sai shiryarwa ta addini wannan kan ta tafi dan adam ne da aljan ta hanyar saukar da littattafai ta hanyar kuma turo da manzanni wannan shirya ce wannan ma shirya ce idan dan adam bayan ya shiryu ta fuskar duniya sai ya ci moriyar duniya ya yi amfani da hankali da tunani da kowace samir da Allah ya bashi to kuma sai ya zo ya yi amfani da shiriya ta addini to idan ya haka ya ƙara dabba in ko ya tsaya ya taƙaita a kan rayuwar duniya kaɗai to ya zama kamar sun yi kunnen doki gidawa shi da dabba a wani lokacin ma sai dabba ɗin tafi shi Da ita dabbar ba a ba ta basira irin tashi ba da haka ta tsaya a nan wurin shi an ba shi basirar da ta fita ta sai ya dawo daidai matsayinsa to babu yadda za a yi tsaya daidai wa daidai zai zama tana kasar shi yasa abin da Allah ke siffanta kafare da dabbobi saboda musu su karbi shiriyar addini ba amma sun karbi shiriyar mai duniya duniya yadda mutum zai gyara ta yadda zai nemi abinci yadda zai gida yadda zai ci yadda zai ci yadda zai samu abin hawa wannan shiriyar dabbobi ma Allah ya yi musu ita bai kyale su akan haka ba ya ba su basirar su nemi abinci kowace dabba a daji ɗaya ake rayuwa ga giwa ga zaki ga kirkici ga kuraye sannan ga beran masar kuma wani bai hana wani rayuwa ba yadda watan take da girma su waɗannan sai aka ba su dabaru yadda za su shiga sako su ɓoye mata ina ba za mu fahimta ka ga zaki ka ga damusa su hana bareyi su hana irin jakin daji din nan sakewa a cikin daji su kuma sarki ko wani tsuntsu ya zo ya hau yana ta kasa yana kan da jinin su yake kan abinci kuma su rasa yadda za su yi da shi kuma a daji ɗaya ake haka za a rayu su ba za su kore shi shi ba zai kore su ba akwai hikimar Allah cikin wannan duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi karfin jiki sai ya bace masa wani nau'i na hankali duk wanda Allah kuma ya ba shi kankan da jiki ko sai ya kara masa wani abu na basira dan ya kubuta daga sharrin wancan mai karfi shi kuma wancan mai karfin da yake zama da falo a karka kaucewa sharrin sa nan da an hada masa tsakanin karfi da hankali da an jiki wannan dai hikima ce ta Allah madaukakin sarki da ta gadar wato kaddara fa hada wanda zai kaddara fa hada wallazi akhraja al-mar'a kuma ubangiji ta'ala ne wanda ya fitar da al makiyaya wurin da ake yin kiwo ai ambatar usba wato ya kubbugar da ya tsirar da kiyayi da dan adam ke kai dabbobin su zai kiwo ke son wajen faja'alahu ya mai da wannan makiyaya din wusa'an wato ainihin busacce kekasacce wato yayin da ya riga ya bushe kenan makiyayar ta kan zama busacciya bayan da mana ta yanke ko ahwa sannan kuma mai karkata zuwa ga baki-baki ai aswa da ya san wato mai karkata zuwa ga baki-baki to a nan gurin waɗansu malamai suka ce lafazin ahwa abin da yake nunawa a larabci shine lokacin da damuna ta yi damuna yi banya ta yi banya za a ga gonaki sun zama kore tar saboda kore din har suna yin baki-baki wannan shine ahwa to idan mun ɗauke shi a wannan fassarar to sai zan so akwai kwan gaba kwan baya tsakanin gusa'an da komai mai ahwa dan gusa'an ce ne kaga abu ya bushe ne ko bayan mai ruwan sama ya riga ya yanke sai ya bushe ya zama ke kasa amma ahwa wato kore fatau ta yadda koren da har ya kai zuwa ga mai baki-baki yasa wasu malamai suka ke da su fassara wannan baki-bakin cewa shi ne baki-bakin da ke biyo bayan kore shar da ake da a gona ko a cikin yabanya a'a shi ne baki-bakin da ke cikin ciyawar da ta bushe dabbobi suka ci suka tattaka ta in ta haɗe da ƙasa sai ta zaune. baki-baki shi ne ahawa ɗin don wannan shi zai sa a cikin fassarar ya zanto ba kwan gaba kwan baya fata alahu gusa'an daga baya sai ubangiji ya mayar da ciyawar ta zanto busasshiya ke kasasiya sannan kuma ahawa giya da ta yi baki-baki bayan dabbobi sun kiwace sun tattake ta ina ba zan fahimta to idan ka fassara da watan ta farko suka ce babu laifi a yi gaba kwan bayan wannan su ake ka yi amfani da hankalinka kai tunda ayoyin alqur'ani sukan kawo wani abin da ya kamata ya zo farko sai a kai shi karshe abin da ya kamata ya zo karshe sai a kawo shi farko ba dan koyar ba dan kai izina da hankalinka dan kai ma tunanin in kai kuma lada zaka samu don haka Allah ce afala ya tadabbarun alquran shin ba za su yi tadabburi ba su ga kowace ma'ana ina ya dace a sata kowace kalma ina ya kamata su shiga wannan dan abotar da kai ta hanyar tadabburi ne ba wai so ake a rikitar da kai maka inda zaka sa kanka dan su ce ga Allah mu da ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ai asalin zancan alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja idan kuma da haka a fasara bayan kuma alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba qayyiman wannan ya ta'allahu yi wata amma idan ta ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitab wa lam yata'allahu iwajan qayyiman ka kamar akwai gun gaba kon baya ina ba dan fahimta liyun da ba a san shi dinnan min ladun wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ba shi ne abada da sauran dai wadansu da inda za ga kalmar kaza da za ta zo a farko a madadin karshe ko kalmar kaza ta zo a karshe ko kamar farko malaman su ne sai su yi bayanai daban-daban wannan sai an yi hakan dai hikimar a nuna maka gano cewa eh wacce ya kamata ta fara zuwa wannan tunanin shi kan za ta samu lada waɗansu kuma su fitar da wani wajahin da ba sai an samu wannan kwangabakon baya din ba kamar yadda muka faɗa a ra'ayi na biyu ko fahimta ta biyu wajen fassara fada alahu an ahwa ubangiji sai sanin uka. da sannan za mu karantar da kai waɗannan ayoyi na alkur'ani fala tansa ba za ka manta abinda ake karantar da kai ma ta karahu abinda ake karantawa ba wa hadhihi bisharatu min Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam wannan wata bishara ce daga Allah zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam bi itahi ayatan bayyina sai da Allah zai ba shi aya bayyananna على ثبوت رسالته بسا كتبتور منزل تنسى وهي أن يقرأ عليه جبريل ma يقرأ عليه من الوحي malaika jibril zai karanta manzon Allah abin da zai karanta masa na wahayi wa huwa ummiyul la yaqra gashi bai taba koyan karatu da rubutu a wajen wani ba wala yaktub baya karatu baya rubutu amma fa yahfazuhu wala yansa zai zo ya haddace abin ba zai manta ba wa hadhihi al-aya tadullu ala al-mu'jiza min wajhayn wannan aya tana nuna mu'jiza ta fuska biyu al-awwal fuska ta farko annahu kana rajulan ummiyan manzo Allah ya kasance baya karatu da rubutu فيحفظه لهذا فحفظه لهذا الكتاب المذكور بمكة sannan ya kasance a makka ba da wanda suka san tarihin rayuwarsa da komai da komai fa hada ikbaru an amrin azim wannan baya da labarin ne dangane da wani al'amari mai ban mamaki mukhalifin lil ada wanda ya saba wa al'ada sai ya qawo fil mustaqbal wanda zai faru a wani lokaci na gaba wa qad waqa fa kana hada ikbaran bil bayt tunda Allah ya sanu kore ku za mu karantar da kai kan din gaba a karantar da shi aka faɗa masa ba lasansa kuma duk suka ji sannan abin ya faru kamar yadda aka bada labari kan kaga ɗan mu'jizat zai. ثم ذكر ثم ذكر هذا ليكون خاصا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم يا ابو هكذا domin haka ya zanto ke bantacce ga manzon Allah ba da zikirin hidayat al'amma bayan ya ambaci shiriya ta gaba ɗaya. wajen wanda zai kaddara fahada wa fi zalika ihya'un bil ilmi nan na nuna rayar da rayarwa ta fuskar ilimi wa zikri da tunatarwa wa imatatin bil insa'i sannan kuma na nuna kasewa ta fuskar tunatarwa tilawatuhu wa hukmuhu hikma wato um, mantar da shi tilawarsa ko hukuncinsa don mata hikima ubangiji da ta alaƙi da ke sanu ku ruka fala tansa za mu karantar da kai ba za ka manta abin da ka karanta din ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so to da yake nufi sai abin da Allah ya so an tansa ma'ana irin abin da Allah ya so ka manta shi bi naskhi tilawatihi ta hanyar an sha shafe tilawarsa wa hukumihi da hukuncin sa li hikmatin iktarar zalik saboda wata hikima da ta zartar da haka bi sababi tarbiyatin na saboda tarbiyyantar mutane fa yanzu hukumun yuqsar bihi tarbiya wa tarakki za a saukar da hukunci wanda ana nufin a tarbiyyanci mutane wajen aiwatar da shi a ɗaukaka matsayinsu sun mayun tafi hukumuhu sannan sai a shafi hukuncinsa wa tilawatuhu da tilawar wannan hukunci ba da an ƙuddiyar maksud bayan an bayar da abin da ake so a yi wannan su sabitun bi shar'i ma la annas a goge hukunci bayan da ya tabbata wannan tabbatacce ne a shari'a fil ahkami cikin hukunce hukunce fi jami'il milal salifa a cikin dukkan addinai da suka shuɗe baya wa huwa imata wani nau'i ne kenan na kashewa wannan illa fi ma ya masu aqida ba abin da ya tafi aqida min sifatul ilahiyya na sifofin Allah wal asma'il husna da sunaye mafiya kyawu wa sifatul rusul alaihi wassalam da sifofin manzanni alwajiba waɗanda suke sifofi wajibai gare su da yadkhulu hannak irin waɗannan ba a shafi su li'annahu min as-sifati wajiba don suna cikin sifofi na wajibai illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa anan mun ina so mu fahimto na fadin Allah ta'ala sanuqri'uka lalle za mu karanta da kai alqur'ani fala tansa ba za ka manta da shi ba illa ma sha Allah Allah ya so menene wannan abin da Allah ya so wanda manzo Allah zai iya mantawa shine nan malam ya bayyana mana ɗaya da cikin maganganun malamai cewa hukunci da aka shafi idan an shafe hukunci a cikin alkur'ani kuma an shafe ayat da ke nuna hukunci to kaga wannan manzo Allah na iya manta shi tunda an cire shi kwata kusa daga cikin alkur'ani ina ba da amfani amma duk hukuncin da yake tabbatacce da ayat da take ya to wannan manzo Allah ba zai manta da ita wannan ita ce magana ɗaya cikin maganganun masu to kuma hukunce-hukunce da ake shafewa cikin musulunci ana kasa su gida uku farko abinda an shafe hukuncin kuma an shafe karatu a yanzu babu ayar sannan hukuncin kuma an shafe su babu su a cikin musulunci hadisi ya tafi cikin bukari umu na aisha take cewa yana daga cikin abin da da aka saukar alkur'ani ashru rada'atin yuharrimna wato shayarwa goma ce ke tabbatar da haramci mace idan ta shayar da ɗa baya zama haramun a kanta sai fa'iyan ta shayar da shi har sau nawa so goma aya ce karra sun manusukhna bi samsin sannan sai aka shafe waccan magana ta shayarwa goma cewa yanzu shayarwa biyar ce ke tabbatar da mai haramci sai ta ce فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن حتما ذا الله يبر دنيا وإن سما لابار أن شافي واتشان آية دي كنون شعر وقوم بيتي دي لسبا سنة كرن تواتشان آية أمسين قرآن har sai daga baya aka ba su labari cewa an shafe ina ba da goma yanta to yanzu kun ga ayar da ke nuna shayarwa goma ke tabbatar da haramci an shafe ta babu tilawa cikin alkur'ani sannan hukuncin kuma babu shi a mai a cikin musulunci gaba ɗaya ba wasu a cikin musulunci Don yanzu shayarwa da ke tabbatar da haramci idan yaro aka ba shi nono ko ya kama da kansa ya sha Don kansa ya saki ɗaya ke aka sake ba shi ko ya kama da kansa ya sha har ya saki ɗaya ke nan idan aka haka har sau biyar to ya zama wannan mata ta zama kamar uwa a wajensa da haka ƴaƴanta da za ta haifa sun zama yayye ko kanne gari ba aure tsakanin kamar ƴaƴan da mahaifiyar ta haifa ke ina fata an fahimta to wannan kashi na farko ke kashi na biyu daga cikin almansuk abinda an shafe tilawarsa babu shi cikin alkur'ani amma hukuncin na tabbace a cikin musulunci shine kamar ayar da take nuna rajin jefe mazunaci idan ya zanto ya taɓa yin aure ko mazinaciya idan ta taɓa yin aure wannan da akwai ayar a rubuce a cikin alkur'ani A sayyidu wa sayyidatu idza zanaya farjumuhum albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim to sai aka shafe wannan ayar yaran to babu karatunta amma hukuncin yana tabbata cikin musulunci tunda a aikace manzon Allah ya jefe ma'is a aikace manzon Allah ya sa an jefe zamidiya ina ba zan fahimta kun ga an shafe tilawa din amma hukuncin ba yana nan tabbatacce to kashi na uku daga cikin al-mansukh shine abin da ga ayar a rubuce a cikin alkur'ani ko ga hadisin nan a cikin bukhari ko muslim amma an shafe hukuncin da ayar ko hadisin ke nuna ka kamar da karan fari ta taba shekara guda ne yi saukona yankun والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا ila alqawl ghayr ifrat idan mace mijinta ya mutu shekara ɗaya za ta yi ta kaba sai aka shafe wannan hukunci aka mai da shi wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra to kaga wannan aya da take nuna shekara ai tana nan a rubuce cikin suratul baqara duk ma da cikin qur'ani ya haddace da ita amma hukuncin da take nuna an yi mai an shafe to wannan shine mansukh kala to kaga da abinda mansukh tilawatu wal hukm an shafi tilawata an shafi hukuncin sa manzo Allah na iya ne na iya manta da kika nuku ka falata ta illa ma ta ma'ana bima huwa mansukh tilawatu wal hukm duk abin da yake mansukh tilawa batil hukm shi ma manzo Allah na iya manta da tilawata amma hukuncin na nan akan sa ina ba za mu fahimta ma'ana illa ma sha Allah ma'ana mimma huwa mansukun tilawatuhu ta hukum to kaga idan mun dauki wannan ya fito mana fili mun gane mai ake nufi da illa ma sha Allah akwai zance na biyu na malamai da suke cewa illa ma sha Allah manzon Allah na iya manta wani abu na alqur'ani amma ba mantuwa ta dindindin ba sai da ya manta da shi har abada kafin ya tana ko a tunatar da shi don ko hadisi cikin bukhari manzon Allah ya zo ba Allah yana karatun alqur'ani yace rahimallahu fulanan kad zakkarani ayatan kuntu unsituha yace Allah ya jikin wani karatun sa ya tunatar da ni wata aya da da zuna manta ta da da an mantar da ni ita hadisi ne da ke bukari kaga wannan illa ma sha Allah kenan mimma tansahu muddatan qalila la ila al-abad ba wai ka manta ba har abada a'a mantawar da kafin ka sake tuna sannan kuma ga abin da ya faru wanda Allah sallallahu alaihi na cikin sallah ya faro wata sura na cikin karatu sai ya tsaya ya sake koma ya taho sai ya tsaya sai sai ya ruku bayan an kammala sallah an yi sallama sai ya ce da sabai adam wai bil ka ina wai bil ka sai ce gani sai ce me yasa da kaza na yi shiru baka sanar da ni ta ah, za mu rasa ko an shafe ayar ne sai ba ba ta ce ayar ake, ba daga yanzu idan da na faro karatu kuma sai na yi shiru to kila manta ne ko tunatar da ni wanda da wannan hadisin ake kafa hujja kan abin da ake kira al-fathu al-imam yi wa liman budi in ya manta aya ko ya karanta ta ba da kaga mu wannan cikin sanukurin ka fara tausa illa ma sha Allah ko ka dauki wancan ko ka dauki wannan nabi amma dai manzo Allah ba yadda za a yi hukuncin aya na nan kuma rubutun ta nan cikin alqur'ani ya manta ta mantawa ta dindindin sai dai a mantar da shi minti hudu minti biyar kafin ya sake tunawa saboda a nuna alkur'ani din yana nan a matsayin sa na mu'jiza don daga manzo Allah ma ko balla sana wani ina ba zan fahimta da kuma nan tunda alkur'ani maganar Allah ne to ai kaga lalle ya kamata ya zama mu'jiza din mu'jiza ce cikakkiyar mu'jiza dan kuruka falatan sa illa ma ja Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa innahu lalle ji Allah ta'ala ya'lamu al-jahra ya san abin da yake bayyane wa ma yakhfa kuma ya san abin da yake koyuwa cikin shu'unai da al'amura na mutane sai Allah ya ce ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وبنجد ce ونيسرك لليسرى da sannu za mu sauƙaƙe maka lissura zuwa ga hanya masauƙaƙiya hanya mai sauƙi ita ce hanya ta shari'ar musulunci tunda Allah ce ma da alaikum bidin min harajin millaka abikum ibrahim yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ayi shari'atu sahla za mu sauƙaƙe maka shari'a mai sauƙin aikatawa wahiyar islam wato ita ce musulunci fa ka tunatar da mutane in na fata zikira in tunatawar kaga za ta yi amfani ai izin na nasa inda raja'il sai kai wa'azi wa mutane lokacin da kake da fatan alkhairi minhum tattare da su hada fi ghairi da'wati al-ula amma wannan ba da'awa a karan fari ba da'awa a karan fari fa innaha tablighu isarwa ce dole za ka yi wannan liman tanfa'u wa man la tanfa ga wanda da'awar za ta amfane shi ko wanda ba za ta amfane shi ba fa takunu hujjatan lahu aw alayhi dan ta zanto hujja ga mutum ko a kansa fa takunu maqsusatan bi tafsir nafi wannan kuma sannan daga baya kuma in za ka yi wa mutum wa'azi a karo na biyu da na uku to wannan wanda kake saran zai amfane ki abinda dai malam yake so ya ce da Allah madaukakin sarki ce fa zakir inna ba ta zikira kai tunatar idan tunatarwa za ta yi amfani to mutane ne biyu ne akwai wanda da'awa ta kai gare shi to wannan shi ake nufin tunatar da shi in ka ga tunatarwa za ta yi masa amfani in ka ga za ta yi masa amfani ba kyale shi amma akwai wanda kwata kwata da'awa ba ta kai gare shi ba wannan alal islam dole za ta tunatar da shi domin a wannan lokacin kana tunatar da shi ne ba wai kawai dan ya karba ba in ma bai karba ba dai dan ka tsayar da hujja a kansa idan to hujja ta kai gare shi tunda dai manzo Allah ya ce alqur'anu hujjatul laka aw alayka amma duk mutumin da an taɓa masa wa'azi da an taɓa a fatakar da shi da to ka zo za ka da wa'azi karo na biyu ko karo na uku ko ma na goma to wannan za ka yi ne idan kana tunanin in ka yi zai amfani in ka san ba zai amfani ba saboda wani dalili to kar ma ka ɓata lokacin ka sannan waɗansu malamai suke ƙara bayani sukan ce ya danganta lokacin za ka yi wa mutum wa'azi ta iya wa wani lokaci kaza wa'azi zai masa amfani lokaci kaza ba zai wasa amfani ba to lokacin da kake zamanin ba zai wasa amfani ba sai ka kyale shi kai kinta shi lokacin da kake ganin zai wasa amfani kamar yanzu ka ware mutum shi kadai kai masa fada a gaban mutane kai masa wani ka je ka same shi a killace daga kai sai shi kai masa wani cikin biyun wanne aka fi sa ran yayi amfani na gaban jama'a ko kuma wancan na killace tsakanin kai da na kai tsakanin kai da shi ka fi tsammanin zai amfani to sai ka kyale wannan na farkon karka yi shi sai dai ka je kai masa wato ainihin wancan na biyu sannan mutum ne wanda yake dan giya ka same shi a lokacin da ya sha giya ya bugu bai ma san abin da yake ba ka yi ta jawo masa ayoyi da hadisi da ke magana haramcin giya ko kuma ka bari sai giyar ta tafi sannan kai wasa wanda yake sa amfani na farko ko na biyu na biyu daga lokacin da yake buge amma ba zai fahimce ka bai ma san bai cewa ba kaga dai ka zai kirdi inda fata zikira mutum zai aiwatar da ita sauɗan nan fuskoki sannan akwai wanda za a ga cewa din kila ya masa a gaban mutane shi ya fi tasiri ka yi masa kai da shi bai ji ba ka yi ta yi bai ji ba iya cikin yanka to kuma mutane sun rutsu da shi suna bin shi to sai kai masa a fili ko ka ɗauki a aƙidarsa ko maganganunsa a fili kai intiƙadin su ka rushe su ta hanyar dalilai na shari'a dan ka rage ruɗuwa da mutane da suke da shi suna bin shi akan bata to kaga wannan da kai masa wannan a boye da kai masa wannan a fili wanne yafi ga yake wata a fili dan lokacin da kike ji a boye ai kana kokarin ce ga su to ya ce lafiyar su ba zan ba saboda ina da fa'ida ina da maslaha ina da kaza da nake samu to kaga nan gurin kuma dole ka fito fili a lokacin kuma shi ba dan shi kake ba dan saboda me mutane da suke rutsuwa da shi ka nuna musu wasu ta fuskar dalilai don su daina rutsuwa da shi kaga da duk wannan fa zai kira ina fatan zikira dai tana bukatar fikihun da'awa ta kowane bangarori akwai lokacin da bayyana abu yafi akwai lokacin da koyi shi yafi inda inna fata zikira. ubangiji ke sai zakkaru man yatta wanda ke tsoron Allah da sannu zai ji wa'azi ya faɗaku wannan yayi kama da faɗin Allah fa zakir bil qur'ani man yasafu ka tunatar da wannan alqur'ani ga dukkan wanda yake jin tsoron narkon azaba sannan waye tajannabuha al-ashqa zai nisanci wa'azi da tunatarwa da aka yi masa wa al'ashqa wato marasin arziki bi ma'ana shaqiyul kafir wato wanda yake kafiri wanda ya bauta wa tafarkin ubangiji allazi yasla an al-kubra wanda zai shiga wuta al-kubra wanda take mai girma ita ce wuta ta lahira domin idan an ce annar al-kubra an faɗa wutar lahira al-kubra dai idan an kwatanta ta da ta duniya ita ta duniya ta zama to as-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya sannan shi ba zai rayu ba a cikin ta ballantana ya huta wala ba zai mutu ba kai a cikin ta ballantana ya huta wala ya haya ba zai rayu ba rayuwa irin ta kwanciyar hankali kamar da Allah ya ya al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun alim Sabubban mutuwa na zo masa ta ko ina irin abin da ke samun sa a cikin wuta irin da wanda idan a duniya ne da lalle zai mutu amma zai sami shi a lahira ba zai mutu ba dan ana sai nan da na azaba dan yanzu a duniya ya za a ce fatar jikin mutum gaba ɗaya ta zagonye sannan yana nan rai amma a lahira ga sanan fata za ta zagonye kuma a sake masa jinsa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul adha lokacin da duk fatar su ta riga ta narke cikin wuta to sai mu musanya musu da wata fatar da ba ita ba dan dai su a azaba malamai suka ce saboda fata ita ke isar da zafi da radiyya a jikin mutum sama da kowane sashi ne inda za ka samu kashin mutum ka rinka kasa da allura ba zai ji zafin ba amma dora allura fata fatarsa inda fata take zai ji zai ji zafin sama da ko'ina. ina shi yasa sai a musanya wata fatar idan watan ta riga ta koli Allah zai Allah ya afla man tazakka وذكر bihi fa sallaa بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بل قد أفلح من تزكى حقيقة يا ربوتها من تزكى ذكى من يتركك ai ta tahara bil iman ya tsarkaka saboda imani da yake da shi wa min al ya tsarkaka daga hadathi wato shine kari bawali ko bayan gida da makamantansu wal khabar sannan ya tsarkaka daga datti fasara hayyan bi hayatin abadiyya wa zakara isma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa mukabbiran takbiratul ihram yana mai yin kabbara ta ihram ta fara sallah fa sallah kuma ya sallah ayat salawatul khams wato salloli guda biyar na yini wa yadkhulu fi hadha jami'u sha'air ad-din zai shiga cikin wannan ma'ana dukkan ayyuka na addini al-wajiba waɗanda suke na wajibai an mukallaf akan mukallafi bi qadari taqatihi gurgudan yin sa la yukallifu Allahu nafsan illa wusa wato kenan dai kada abla man tazakka waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da zakka ya tsarkaka dukkan wanda ya fitar da zakatul fitri wa zakara rabbihi sannan ya ambaci sunan ubangiji da safe wato bari da ake akan hanyar zuwa masallaci dai sallar idi fa salla kuma ya sallar idi wanda suka fasara ayar haka sai suka sa ta a cikin irin ayoyin da ayoyin sun zo kafin a shar'anta hukunci cikin musulunci domin ai ita suratul a'la sura ce ita ko sallar idi da zakatul fitr duk ba a shar'anta su sai a ne sai bayan an zo madina ina fata an fahimta wato kenan ma ta akara hukumuhu an nuzuli abinda ga ayat ta sauka amma ba fara aiki ne ta sai da aka je to amma wannan zami wannan ne idan mun fassara ta zakka din da cewa ana nufin zakatul fitr akwai malamin tafsirin suka sai haka wa zakara rasmu rabbihi ya ambaci sunan ubangiji wato kamar bari ne ake akan idi akan hanyar zuwa masallaci idi fa sallatu kuma je sallar idi amma waɗansu malamai suka fassara cewa ta tazakka ma'ana ta tahara kamar yadda malai faɗa domin zakka ta kace zakka iri biyu ce akwai zakkar dukiya akwai zakkar zuciya zakkar dukiya ita ce ta kuɗi ta eh, kayan noma ta dabbobi wannan an karanta ta bayan an je madina amma zakar zuciya ita ce tauhidi imani barin kafirci Allah ce kada ablaha man zakkaha wa kada kaba man dassaha kaga ga zakkaha ga dassaha kaga wannan nan zakkaha wato zakatun nafs kenan zakkar rai ba zakatul mal ba da haka nan gurin kada ablaha man tazakka wato zakka ce ta mai ta rai ba zakka ta dukiya ba wa zakara rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa ta hanyar furta kalmar shahada fa sallah kuma yazo ya sallah to nan an ambaci sallah da ya ta an shar'anta ta kantin a makka a daren isra'il an gane ko bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya da ce bari ku mutane kuna fifita rayuwa ta duniya haka wata kira'a take a wata kira'a bal yu'thiruna al-hayat ad-dunya fatattabi'una ahwa'akum sai ku duka bin soyayya soyayya zukatan ku wal akhiratu khairun wa abqa lahira kuwa ita ce mafi alkhairi kuma ita ce gida mafi wanzuwa wanda baya karewa ma indakum yanfadu wa inda Allah ba inna hadha lalle wannan abin da ake faɗa muku ai falahu man tazakka wa qawlul akhirati khairan rabotar dukkan wanda ya tsarkaka daga dattin shirka da kasancewar lahira ita ce alkhairi wannan abin da duk kuka ji an faɗa muku aw mastamalat alaihi sura ko ko mu ce duk ma abin da kuka ji suran nan ta kunsa shine inna haza din min isbatin firadillahi ta'ala bi sifatay al-ihya wal imata na kadaituwar Allah da sifar layarwa da kuma kashewa aw surat nafsiha ko dukkan surar gaba daya la tashu fil cikin wato littattafai da suka shuɗe na baya almunazzarati qabla alquran waɗanda aka saukar kafin alquran wato dai malam yana so ce mana ismul isharat din da ke cikin ina haza malamin tafsiri wadansu sun ce yaudu ila fala da Allah ta kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla bal tusra wal hasu karma abuka wato hada din rabautar wanda ya tsaka da kuma cewa lahira ita ce mafi alkhairi kuma duniya to wannan lalle abu ne da ba a cikin Kur'ani ba kadai har a littafin farko an ambace shi ko kuma mu inna haza lalle abinda wannan sura ta kunsa na bayyana siffofin Allah din da wani bangare na sunayen na sunayensa tauhidi ne da littattafan farko ma da tasu fil ula littattafan farko ma sun kunce shi dan dukkan annabawan farko sai kira zuwa game tauhidi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa sunna abinda ma ne yake so so bi Ibrahim wa Musa wato irin littattafan ko takardun da aka saukarwa annabi Ibrahim alaihi salam wa Musa da wanda aka saukarwa annabi Musa alaihi salam malaka suhuf Ibrahim ya asharatu suhuf unzilat lahu littattafai ne guda goma aka saukarwa annabi ibrahim magana cewa an saukarwa annabi ibrahim littafi goma shi ma da tafan tarihi ne suka faɗa amma babu aya da ta nuna haka karara cikin alkurani ko hadisi sahihi amma annabi musa kan wannan tabbas littafin sa shine at-taura unzila lahu an saukar masa taura wallahu a'lam wa lahu alhamdu wat tawfiq wal hidayah malai ce ga mankanar da shari'a duk a hannun Allah kuma godiya ta tabbata gare shi ولم يذكر صحف عيسى عليه السلام bai ambaci littattafan annabi isa ba ko littafin da aka sakarwa annabi isa ne adam ittifaqi ahlil milali salifati alai don waɗanda suka shuɗe baya cikin mabiya addinai ba su yi a kan littafin annabi isa ba fa yahudu ma asbatu risalata yahudawa misali ba sai da manzon kansa ba bi tilati risalati ibrahim amma manzon annabi ibrahim ko da yahudu da kirista duk sun yi da shi wa Musa haka annabi Musa alaihi salam da Yahudu da Kirista da sun yarda da shi ubangiji ta ala dai bai so ya ambace shi ba saboda wata hikima da take boyayya a wurin subhanahu wa ta'ala abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi dangane da faɗin Allah ta'ala wa wajen lil musallin allazina hum an salatihim sahun yuraqun wa yamna'una al-ma'ruf wannan ayar suna magana da akan munafukai ba akan musulmai ba don munafukai suna sallah amma sallar da suke yi ta ganin shi da sai ba don Allah ba a duk inda Allah siffanta su da sallar za ga ya faɗi cewa suna yin sallar ganin ido wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa ولا يذكرون الله الا قليلا wato idan sun tashi zuwa ga yin sallah sukan tashi a kasalance ba sa jin kiwo ya fi lokacin za su bauta a Allah amma in ana zaman hira da do da karka da dara ba sa jin kasala amma da sun tashi ibada sai kasala ta kama yura'una na kawai suna nuna mutane dan kada a tuhuncin su cewa ba sa yin sallah wala yadkuruna Allah illa billah to anan sai Allah ce fa'ilun lil musallin wallazina hum an salatihim sahun azaba ga masu yin sallar da game da sallar su suna barinta wato ba sa yin ta duka su yi wata su wata ko su ta akan kai ibn qayyim yace fadin an salatihim sahun ya nuna sahau din su ba wai sahau bane bane mantuwa a'a tarki tarku salati amdan domin da sahau ne na mantuwa ya yi mutum ba da laifi dan yayi a sahau fi salati shi sa aka kawo sujudus sahau kuma a cikin littattafan fiqh da hadisi ake da babu sujudus sahau ko kitabun fi sujudus sahau to da wannan ake nufi da sai a ce zina kun fi salatihim sahu amma da aka ce an salatihim kaga ya nuna akwai bambanci tsakanin saha fi salatihi da kuma saha an salatihi saha fi salatihi bi ma'ana asfa fiha bi ziyaratin aw nuqsan ya yi kuskure ta hanyar kare ko rashi ko rage to wannan saha an salatihi fi salatihi kaga wannan zai yi sujada ne ko kabli ko ba bi sallar ta rage amma saha an salatihi bi ma'ana tarakaha amdan ya bar ta ganganci har lokacin da ya fita ko ya kinta ko ya rusa wani rukuni daga cikin rukunanta to ga wannan kuma na fukai ne wai za ka mu da sadi da ka mu fasa an gane ku الذين هم يراؤون سنة وأن سكيريا ويمنعون الماعون kuma suke hana taimako ko kuma alma'un kayan aro na daga cikin siffa ta munafiki idan ka nemi taimakon ba zai baka ba ko da yana da halin yi dan Allah ya siffanta su da rowa wa ya kada zuna aidiyahum nasallaha fa nasiyahu kaga rowa ke rowa siffa ce ta munafiki Allah tsare wannan ce wajen subhana rabbil azim ya halaka karo bi hamdi riwaya ta nuna ana karo bi hamdi سبحان ربي العظيم وبحمده wasu suna hujja da cewa faɗin Allah ta'ala innahu laqawlun faslun ya nuna alqur'ani za a wadata da shi ba sai an dauki hadisi wannan ya zama jahilci wannan magana ce ta jahilai ba magana ce ta waɗanda suke karatun addini ba wato mutum biyu cikin yan bid'a sun fi kowa jahilci ko a da ko a yanzu na farko yan qur'aniyun masu cewa ba ruwansu da hadisi sai qur'ani na biyu ɗaya a, ba wanda ya fi su jahilci duk cikin yan bida ka iya samu waɗansu masu ilimi amma wanda da waɗannan don idan mutum ce zan ɗauki qur'ani kaɗai zai amfani da shi ba ruwan da hadisi to ya zai iya fahimtar qur'ani sannan kuma yake cewa ya za a haɗa da fadin Allah ta'ala minhu ayatun mukawatun hunna ummul kitabi wa qur'an mutashabihat yo wai ke sun ci karo ballan kana ta ya zai haɗa su shi fa daukan aya ta haɗa da wannan fa shi ma nau'i ne na bid'a nau'i ne na bid'a daukan wata aya ka ka buga ta da wata aya ku daina irin wannan ganganci domin in ba dan ya zanto fasal din ba da ya za ka gane ha za mu ta shabe wa ha za mu ka wannan dalili ne cewa ma ya zama kaulin fasal da ba kaulin fasal bane ba da zai zanto ka kasa gane wanne ne mutasabi din wanne ne ne amma tun da haka gane wannan muhkam wannan mutasabi to ya zama fasul ke fasulun din ke sai dai mutane darajar su ba dai bace ba game da fahimtar alqur'ani wani ya ko ni wa fa kullu zai ilmin Abin abinda duk baka gane ba to karka ganganci sai ka nemi wanda ya tsara ka fahimta sai ya gane da amma kar mu ya ɗaukan ayoyi yana buga su da juna da da'awar cewa sun cika rubutu wanda ya rubuto suka da suke da tsawo amma a jumlata abin da yake nunawa irin yadda zuciyarsa suke farfasa da kuna sakamakon yadda dokar da aka kafa ta hana ɗaukar mata a babura ta yin aiki sakamakon ƙoƙarin dakatar da hizba da hukumar 'yan sanda ta yi sai ya zanto cewa yanayin ɗaukan matan da ake yi yanzu a kan babura muninsa ya ɗara wanda ake yi kafin ma a yi magana dokar wani abin da bai izgili kaga inda muke da illa yawanci lokacin da kake izgili ga addinin Allah wani zai gaji yanzu kamar yana yi ne da yana adawa da wannan gwamnatin bai yanzu gwamnatin ANPP ce ko gwamnatin Bala Ibrahim shekaru ce shi kuma yana adawa da ita to duk dokar da za ta kawo komin alkhairin ta zai dakile dokar ya hana ta cin nasara a jahilcin haka zai saboda haka da ta ce kar a yi kaza bari shi kuma ma ya rubanye yadda yake yi da wannan jahilci wannan jahilci kakan kalli abu doka da aka kawo ba tare da tasirantuwa da ra'ayinka na siyasa ko goyon bayan wani shugaba na siyasa abinda duk ya dace da daidai jam'iyyar da kake so ne ta kawo ba jam'iyyar da kake so bane shugaban da kake so ne wani shugaba ne ya zo da shi dole ka goyi bayan sa dan kana goyon bayan sa daidai ya zo mai daidai abinda duk kuskure kuma dole kuma ka nuna kasancewa su kuskure wannan ita ce fahimtar addini wanda take ta gari ga dukkan musulmin da yake son tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama malamai sun sha karanta mana hadisin da cikin bukari na abu hurairah da annabi ya bashi ajiyar zakka wani tsoho ya zo zai sata ya kama shi ya ce masa magiya ya rabu da shi je faɗa annabi annabi ce ya sake dawo a yau har aka haka haso uku karo na uku da ya kama shi sai ya tafi da shi wajen annabi ya ce a a ya hakuri zan faɗa maka wani abu ɗaya da zai amfane ka duk lokacin da ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi ubangiji zai baka kariya ta musamman ko ba za ka ga wani abinci ba har ka waye gari da abu da zo faɗa manzo Allah yadda suke da wannan tsohon sai ce sada ka wa huwa tazu kan kama ka samu wani abu na duniya ka iya samu abun baka ci shi baka mutu ka bar shi to a nan gurin sai mutane sun yi kama kama ne kafin su iya abin kafin a iya sanya wannan tukar hanci komai namu da ya tabarbare sai an yi daga kaga da ita hukumar hizbar da karfi da yadi yan sanda sun hana da aiki kuma shi kenan an yi shiru ba tare da wani abin da ya kamata a yi ba sannan kuma su waɗanda suke ayyukan laifin suna jin kamar wani ma ƙara jin daɗi suke ba abin mamaki kana saba Allah kana ƙara jin daɗi wannan ba karama abin da kai ci kana saba Allah kana jin daɗi kana ganin kamo ne wallahi ba karamin hasara ba ce ba ga rayuwar dan adam da haka ya kamata su wasu irin waɗannan abubuwa sun tsoron ubangiji sannan kuma duk wanda yake da ya ko kanwa da yake da sulfa a kanta ya sai zai faɗakar da yake tsoron wani, sannan kuma duk wanda yake da hali ko su gwamnati su samar da wadatattun ababen hawa ba 'yan ƙanana irin waɗanda suke da su idan aka lura bas ɗaya doguwa za ta kawo babban titi wani lokacin tasirin ta ya fi na ƙananan bar guda uku adadin mutanen da za ta ɗauka sannan da saukin kudin da za a sa wurare waɗanda suke masu cunkoson mata ɗin da mata suke da bukata zuwa gare su yau ya sun fi suna da sauri duk inda ka ce ka ajiye dogayen motoci waɗanda za su yi daga asibitin masallaci je round about na bulkar su yi kwana su dawo dole mun ta za ta yi daga asibitin asibitin masallaci je round about na bai dubu road can karshe south city ciki su dawo da waɗanda za su da ba ta su je yan kaba da waɗanda za su je wuri kaza da daga gumurare sauran tsari Allah ya ba mu wadatar da yan an tashi za a iya yi sai dai rashin tsari sai dai rashin ikhlasi rashin a samu waɗansu tsayayyu waɗanda za su tsaya akan abin da kan tsari amma da yan gullu-gullu ɗin motoci to sai a samu dogaye manya sannan kuma a gyara tituna in kuma za a gyara tituna sai an ɓata mutane rai duk mai kasa gyada a kan titi da wani yalan bello da mai soya kifi a kan titi da wanda kawai ya zo ya kasan kyasa ya dasa a kan kwanta da wanda ya zo ke cinikin man fesa a kan kwanta ya sa benci yana Kana motoci sun tuji ya tsare musu hannu duk wannan sai an tashi an canja musu mahalli a yi musu wurin da ya dace to idan aka yi wannan sai suna su faɗi sai waɗannan doga motoci ke ta zirga-zirga su je su dawo dama na hukuma ne ko na wasu manyan attajirai da za su bude kamfanoni don wannan ya kasance akwai na mata tsantsa akwai na maza zalla to wannan zai rage maka duk waɗancan abubuwa na ɗauki ɗaiɗai da ake yi a kan asha sai mota ɗaya su zo ta ɗauki wato mutum talatin ko mutum hamsin kaga yan mashina ne mashin nau kenan mashin hamsin mota ɗaya ta zo ta ɗauke su to amma fa yadda abin za ka san ba zai gyaru ba shi ne yana daga cikin gata da su yan siyasa suke ganin suna yawan mutane su kansu ma sai yamma suna da ba su ba ya kai matsayi idan karamar hukumar ku kuna da matasa da ba su da aikin yi kamar mutum ɗari biyar aka samu wani wakilin ku a majalisar dokoki ta jiha ko ta tarayya ya sai muku mashin guda uku ko hudu ko biyar ya ba ku sai an samu kun nada wakilai sun je freedom sun yi godiya saboda tsabagen jahilci da wauta da rike hankali na masa godiya ya yi kyauta ya sai mana mashin guda biyar kuna da yara ɗari biyar ko mashin guda biyar duk wannan ana ganin shi ma wannan zai daga wannan ba shi zai wani wani matsalar talauci ba wai na ganin kuma wannan ya yi kifo bacci ya zaka ta yi kifo bacci da mashin guda biyar a cikin yara ɗari biyar ba zai yi ba Tsarin za a yi ya za a yi tsarin da kano da jigawa da katsina su samawa su wutar lantarki ne fata iya zuwa samu sama su wutar lantarki ta dindindin in sun yi wannan kamfanonin da suke tashi za su tsaya wanda ba ka rike kuma za su yi za su buɗe ya za a yi kano da jigawa da katsina kuma ya ce to duk wani kamfani da yake kano ko yake jigawa ko yake katsina to babu yadda za a yi ɗauki wani ma'aikaci wajen waɗannan jihohin sai faɗin ƙwararru ne wanda babu yan asalin jiha amma lebura mai gadi wane ne dole a ɗauki ɗan jiha amma sai ka kamfanonin karɗa sai ka samu kamfanin da lebura ɗari biyar ka samu ɗari uku tafawa da ƴan kano suna yawon kan don nan gurin kafin sai fadar mai martaba sarki ta shiga duk wani kamfani da zai Kano zai ce sarkin Kano ne ubansa kuma haka ne ko ya ji ko ya so sarkin Kano ne ubansa to a nan dole sai fadar ta shiga ko ba haka bane ba to dole kuma sai gaman hawa da gwamnati ta shiga dole sai da dokoki kuma ta ne ta shiga wani lokacin ma ya kamata shari'a commission ta shiga kansu ba ulama ta shiga wannan matsalolin da za a iya warware su amma kowa ya tsaya ya zira musu ido kowa ya tsaya ya zira musu ido kuma Allah ba zai turo ko daga zama don su zuwa su gyara za ka iya cewa ai yaran idan an ɗauke su a kamfanin ba ta aiki ni ma na yadda akwai wannan shiri ne to amma ya za a yi sai a kyale su haka dole a tashi a gyara su dole a tashi a gyara su ta kowace kusa. tun da akwai tsarin a tsare yaran a ba su tarbiyya to lokacin da ake ba su tarbiyya ake koyar da su sana'o'i a samu malamai masu addini da za su kasance tare da su kuma lokacin da za a ba su a ba su dan lokaci mai tsawo a killace su wurin killacewa kar a damu da yawa a damu da adadin da zai iya daukar sauki da zai iya karban gyara ta hanyar tsarin ofishin kula da bai gwamna shawara kan harkokin matasa suna kokari iya cikin nasu amma yaya za a shigar da bangarori na jama'a da dama a ciki idan an ɗauki yara su lusu ɗan kwaya an killace su an kai su bagauda an kai su sinari da sauran kwanaki nan za su yi sannan ya za a ɗauki malamai da za su zauna tare da su malaman na ya kamata a kalli wanda suke da lokaci kuma suke da abin da za su bai wa yara kila ko wanda za su zauna da su dindindin duk salloli guda biyar suna yi tare da su suna wani kan har yadda za su ci abinci har yadda za su yi wasannin motsa jiki. ana koya musu sana'a din ana koya musu addini gaba ɗaya su samu kansu a cikin wani mai tsawon wata shida a fito da su na tabbatar za a rage in an ɗauki mutum ɗari da izinin ubangiji za a sami hamsin masu kyau sittin masu kyau kila arba'in rabi da rabi waɗansu kuma baya da ka iya an je kan wurin baya da ka iya sai sun shiga wata kila ba iya za ka yi da su sun sun sun ki amma duk za ka samu wanda za su gyara ko ya amma dai tsarin da yake bukatar tsari na aiki rin ba aiki na sama a shafa sama sama ba wannan wajibi mu ne ne haka amma kun san illar mu shine idan gafar mu ta siyasa ta yi yawan wato mun mai da siyasa ta fi addini mai yawanci a madadin mu kalla abin da yadda za mu iya gyarawa sai mu ga cewa ai idan yanzu na baya da kowane irin goyon baya abu kaza ya fi nasara to wani ne ya samu credit to ya kamata in rusa shi ko na ga zai ci nasara in dakile a akwai wanda ko na cikin gwamnati zai ga cewa ya kamata ya dakile a akwai wanda yana waje zai ga cewa ya kamata ya dakile abu kuma bai da za ka yi dole al'umma da kake su sai da kai wa'azi iya kake yadda za ka iya yi da za ka sannan kuma tsarin unguwanni ya kamata jama'a suna da tsarin unguwanni kowace unguwa suna da gidajen na matasan su samarin su wanda suke makaranta da wanda suka gama ba su da ba su damu ta gaba da waɗanda ba su da aiki kowaɗanne su ma suna bude cibiyoyin koyar da sana'a da wadansu ababen tsarin unguwanni wannan jama'a sun ma cewa kansu wannan ita gwamnati suna yin nasu inda ta jama'a suna yin wannan amma lalacewar ta wuce bai da mutane suke tsammani kuma a haka ɗin nan yadda ake tafiya a wannan najeriya wallahi abin yana da ban tsoro yana da ban tsoro kuma suka kwarai da amma dai in mutane suka tashi suka tsarkake niyoyinsu suka shata wani abin yi a gaba a mataki na unguwarsu ko a mataki na loko ɗaya daga cikin lokunan a mataki na titi ɗaya su street su kaɗai a mataki na ƙaramar hukumar su ubangiji ba zai taɓar da yunkurin su ko to ake a samu tsayayyu da za su iya tsaya da suke da kishin al'umma da su yi kamatan kamatan a taro abin da za a iya tarowa ku ta hanyar haka da za a iya gyara al'umma da su Allah kare makamana Ah, sai mu dakata haka gobe ba za mu samu damar yin karatun kamun jana'iz ba saboda akwai shiri da zamu yi a gidan rediyon da na kai tsaye karfe takwas zuwa tara da dare a gadon shafi lokacin karatu da Allah ya kai mu yana da alaka da matsayin sahabbai kamar yadda ayoyin alkur'ani suka nuna gobe kenan da Allah ka da haka karatun kamun da sai da wani mako kenan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka